وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada a wurinku na abin da nake isar muku daga Ubangiji na, lada na baya wajen kowa sai Allah, Ubangijin talikai baki ɗaya, ban da waninsa.